السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى مد الباهك السلام عليكم ورحمة الله barka mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da 20 da takwas ko ashirin da takwas ga watan almuharram shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da takwas ba hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na goma sha shida ga watan biyu shekara ta dubu biyu da bakwai miladiya darasin da ya gabata mun cike ne a ƙarshen suratul fathi yau za mu tashi farkon suratul hujurat ayat da muka karanta ta karshe ta cikin suratul fath ita ce fadin Allah ta'ala Muhammadur Rasulullah wanda muka ce wannan waɗansu malamai sun ce mubtada ne da kabar wato Muhammad manzan Allah ne Muhammad jakadan Allah ne waɗansu malamai suka ce a'a Muhammad Rasulullah wato Muhammad mubtada Rasulullah badal ko atafu bayan sannan wallazina ma'ahu wannan sai zanto shi ma ma'tufun alal mubtada waɗanda suke tare da shi wato sahabban da suka yi imani da shi suka hada zamani da shi Allah ya rabauta su da kasancewa tare da annabi to gaba daya wannan ashidda'u alal kufar shine khabar din wato da shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da su sahabbansa ashidda'u alal kufar masu tsanantawa ne akan kafirai sannan ruhama bainahum masu jin kai ne da tausayi a tsakankanin da juna suna da zumunci suna da uwantaka suna da wato ainihin taimakon juna ba bambanci tsakanin sahabi wanda yake ahlul bait da sahabi wanda baya cikin ahlul bait dukkanin su ruhama bainahum ta shafe su dukkanin su fadin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cikin hadisin bukhari da yake innal mu'mina lil mu'min kalbunyan yashuddu ba'dahu ba'da tashafis wato mummuni dangantakarsa da mummuni dan uwansa kamar gini ne sashinsa yana karfafa sashi bangon gabas na karawa na arewa karfi na yamma na karfafar na kudu na kudun na karfafar na gabas wato bayan annabi ya faɗi haka sun mashabbaka bai na asabihi sai ya gwama tsakanin yatsunsa ya sarkafa su da juna wanda ke nuna idan hannu ya sarkafa haka da juna to kaga ya sha bamban da a yatsa da yatsa sama da yatsu da yatsu karfin su to haka sahabbai suke a shiddawo alal kuffari ruhama ubainahum nace da ku hikimar hada su gaba daya a matsayin wannan sifa ce ta annabi da su a hade saboda annabi ya siffanta da rahama ko shakka babu game da mummunai Allah ce harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim in kuma tsanantawa kafirai ne Allah ya ce da shi ya ayyuhan nabiyyu jahidul kuffar wal munafiqin sai ce mai waghluz alaihim wannan ita ce shidda din sannan Allah ce da mummune ya ayyuhal ladzina amanu qatilul ladzina yalunakum min al kuffar wal yajidu fikum ghilza wa'lamu anna Allah ma'al muttaqin wannan abin da ke cikin wannan yayi kama da abin da ke cikin suratul tauba da Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu man an dinihi fa sawfa yuhibbuna A azillatin alal a a'izzatin alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim ya waɗanda suka yi imani man yartadda minkum an dinihi wanda duk ya radda cikin ku ya bar addinin sa bai cutar da Allah da komai ba bai rage wa Allah komai ba fa sawfa yati Allahu bi da sannan Allah zai zo da dan mutane an ce qaum da nakira dan girmama su domin na kira tana zuwa litta'zim kamar yadda Allah ce walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu 'ala alladhina kafaru kitabun kaga nan litta'zim wani gagarumin littafi wani babban littafi ha kuma da Allah ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum kaga na kira anan litta'zim ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما رسول كاغنا للتعذيب فسوف ياتي الله بقوم Allah zai zo da waɗansu muhimman mutane waɗansu manyan mutane waɗansu masu ƙima da daraja cikin mutane sun sha bamban da sauran mutane wato shine abin da zaka fassara ayar da ga sun farsuna yuhibbuhum wa yuhibbuna Allah yana son su su suna son adillatin alal mu'minin suna kaskantar da kai game da mummunai suna yi wa mummunai tawadu ko da sun fi su kudi ko sun fi su sarauta ko wani abu na duniya a izzatin alal kafirin amma suna nuna izza game da kafiri ba sa rusuna wa kafiri yujahiduna fi sabilillah suna yin jihadi dan yada kalmar Allah wala yakhafuna lawmata la'im ba sa jin tsoron zargin mai zargi dalla fi zalika fadlullahi yutihi man yasha wancan abin da aka lissafa a baya falala ce ta Allah da yake bayar da ita ga wanda ya so ya Allah ka ba mu falalarka wallahu wasi'un alim Allah mai yalwa ne ko masani ne a takaice dai wancan abu na cikin suratul ma'ida yayi kama da nan nan ashidda'u alal kuffari rahama'u bainahum tarahum zaka gansu ko dai zanto khitabun lin nabi annabi ake wa magana cewa zaka gansu tunda za su tare su ne tare da kai a sallar jam'i a sallar juma'a a idi su za su fita yaƙi tare da kai su ne za su tafi tare da kai dan umara ko aikin haji kaga kenan tarahum za ka riga ganin su dare ko da rana da safe ko da yamma a halin zaman gida ko a halin tafiya tarahum ina fata an fahimta ko kuma khitab zanta ana fuskantar da shi ga dukkan mai karanta qur'ani za ka gansu ba ganin ida ba ganin zuci wato ilimi kenan in ka karanta sira da tarihi za ka ga kamar ga hotonsu a gabanka rukka an sujada suna ruku'i suna sujada ar-rukka jam'i ne na raki as-sujjad jam'i ne na sajid wanda wannan gaba daya bayani ne na yin sallah za ka gansu suna masu yin sallah ta farilla da nafila yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana suna neman fallar Allah da yardarsa wannan duk siffarsa sai da ubangiji subhanahu wataala ya siffanta su da ita simahum fi wujuhihim min athar sujud simahum alamomin su suna nan fi wujuhihim a cikin wato ainihin fuskokin su min athar sujud na guraben sujada mun karanta a wancan lokaci cewa Abdullahi da Abbas ya fassara cewa abinda ake nufi da simahum fi wujuhihim yana nufin as-samtul hasan wato kyakkyawar kama wato suna da kamala ko a fuska da kaga fuskokin su kaga fuskokin mutane kamulai ba ƙananan mutane ba ba marasa mutuncin mutane ba mutane masu daraja shine simahum fi wujuhihim nayi mana bayanin cewa ɗaukan cewa bakin nan na goshi da waɗansu suke samunsa a sakamakon su sujada shi ake nufi a wannan ayar wannan ba haka bane ba domin ayar ta ce fi wujuhihim alwajhu kaga fuska gaba daya da wancan bakin na kan goshi ake nufi da sai a ce fi mahum fi jibahihim domin jiba shine jam'i na dabaha goshi amma wujuh jam'i na alwajhu wato fuska kaga alamar ba a kan goshi take ba a fuska take gaba daya wato kaga dai kyakkyawar kamala waɗansu kuma suka fassara shi da sakin fuska ga mummunai shine sai hum fi wujuhihim sannan kuma daure ta ga kafirai shine da yasi mahum fi wujuhihim kamar dai karin bayani ne kan abin da ya wuce a baya wato ainihin a wa al-kuffar wa ma bainahum simahum fi wujuhihim min athari sujud da Allah ke zalika masaluhum fi tawrati an kidaya ababai da dama da farko dai a wa al-kuffar na biyu ruhama bainahum sannan tarahum ruk'an sujada sifa ta uku kenan ar-ruku da sujada da abu ɗaya ne dan sallah yake nufi sannan imtiga fadlun min Allah neman falalar Allah sifa ta hudu kenan sannan kuma imtiga ridwanihi wa ridwanin waɗannan ababai gaba ɗaya na shida simahum fi wujuhihim min su sujud to wannan abin gaba ɗaya da aka dunkule shi aka yi isara da zalika to wani na iya cewa yaya za a kidaya ababai guda biyar ko shida sannan sai a yi isara zuwa ga zalika wanda za ismul isara ne Limufrat muzakkar bizali mufradin muzakkarin ashir wa zai wa za fita alal unsa kasir wato za idan abu ɗaya ne namiji za lika allahu din lil bu'di dan ne nesa yake ka din lil khitab kenan wato an kidaya ababe da dama amma sai aka yi ishara zuwa ga ismul mushar guda daya shi da suka ce domin idan ka dunkule ababen guda biyar din ko shida hadai ka iya ce musu almazkuru abinda aka ambata to kuma in ka ce almazkuru kaga ai ya zama abu ɗaya kenan da haka sai ka ce zalika sai ya gaskata a kansa ina da abin ya fito fili zalika abincin da aka lissafa a baya har zuwa nan masaluhum lafazin masal yana daukar ma'ana biyu ko dai a fassara shi da alwas siffa ko kuma a fassara shi da at-tamthil buga misali to da haka ma'anar da ake nufi a nan gurin zalika masaluhum ana nufin wannan ita ce siffar su kamar yadda Allah ce walillahi al-masalul a'la ko walahul masalul a'la fi samawati wal ard wato Allah shi da al a'la sifa mafi daukaka mafi bunkasa dan kowace sifa cikin sifofin Allah sifa ce ta kamala zuwa makwararta ilimin sa shine makwarar ilimi jinsa makwarar ji kenan ba ba sama da shi da haka kenan Allah shi ke da alwasful ala idan an ce almasalul a'la da haka zalika masaluhum ai zalika wasfuhum allazi ja'a fi tawrat abinda aka lissafa shine siffar su da aka ambata a cikin at-taura wato annabi da sahabbai za su zama haka za su zama ashidda al-kufari za su zama ruhama bainahum za su zama karahum ruk'an sujadan yaltabuna fadlan min Allah wa ridwana ina ba da gumbin da wa masaluhum fil injili na faɗa muku cewa ko dai mu fassara masal ɗin nan ta biyu daidai da yadda muka fassara masal ta farko idan ya zanto sai ya zanto ma'anar zalika masaluhum fit tawra wannan ita ce siffar a taura abinda aka ambata a baya wa masaluhum fil injili amma siffar kuma ta cikin Linzila to shine abinda zai biyo baya ka zar'in akhraja shatahu fa azarahu fastaghlala fastawa ala suqihi yu'jibu adh-dhurra liyadiza bihim al-kuffar ko kuma a'a mu ce abinda ake nufi da masal a wannan wurin na biyo wajen wa masaluhum fil injili ana nufin tamthil wannan shine misalin da aka buga da za a buga game da ko da aka buga game da su a linjila an buga misalin su kamar haka don masal na zuwa da ma'anar was sannan masal na zuwa da ma'ana at-tamthil buga misali shine har nan na tambaye ku nace to anan tasbihi ne wani irin tasbihi kuka yi shiru kuka yi shiru ku ba da amsa ba wato at-tasbihu at-tamthili kenan Allah ta masalul ladzina ummilu at-taurata thumma lam yahmiluha كمثل الحمار يحمل أسفاره بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين مثال ودندا aka ɗora musu nauyin aiki da attaura sun malami hamiluha amma suka ki ɗaukar wannan nauyin kamar salal imari ya hamilu asfara kamar misalin jaki ne yana ɗauke da kayan da littattafai asfar jam'i na asifir asifru bisiyin wato shine littafi ɗaya idan suna da yawa asfar amma da zaka kawo sad a sifr sai zanto shine wato sifili kenan zero kenan kamar al-himari yahmilu asfara kamar jaki ne na dauke da littafi anan gurin tasbihu tamthil shine idza kana al-wajhu idza kana wajhu shabahi muntaza'an min muta'addid idan fuskar da aka buga misali da ita ta fi daya wato hoto da hoto an kamanta wani hoto ne da wani hoto a wancan hoton ga jaki ga kayan littafi ga rashin amfanuwa da kayan littafin kaga ba abu ɗaya bane ba a nan wurin ma ga waɗansu mutane ga ilimin attaura da aka ba su ga rashin yin aiki da attaura ɗin jakin can da ke ɗauke da kayan littafi ga waɗansu da attaura bai yi aiki da littafin ba su ma ba su yi aiki da attaura ba sai littafin ya zama nauyi a kansa yana tafiya niki niki ba mauruwar komai da shi ba abin da zai maurar da shi su ma sai a taurar ta zama musu nauyi shi yasa Allah ta sa masal liqaumin ladina kazzabu bi ayatillah tar da wannan hoto da aka bayar na waɗanda waɗanda suka kare ta ayoyin Allah ba su yi aiki da su ba in kun fahimci sai ku dawo nan wa masaluhum fil injili wato misalin su kenan a cikin linjila ga misalin shi ma wato at-tashbihu tamthili ne ka zar'in akhraja shatahu ka zara'in kamar shuka ce akhraja shatahu da ta fitar da rassanta fa azarhu rassan sa karfafi shukar kanta ko shukar ta karfafi rassan kamar dai da na faɗa mana a nan fastaghlaza sandar shukar sai ta gwafi sai kauri fattawa sai shukar ta daidaita ala suqihi akan makyangemarta ko akan sandar shukar wato a nan gurin yadda abin yake shine annabi sallallahu alaihi wasallam shine shukar da ta tsuro farkon lokacin ta tsuro ta tsuro ita kadai sai ta rassa wannan rassa kila da rike ɗaya ne sannan na biyu sannan na uku har suka yi rassa da yawa wato kenan ya zo shi kadai sai ɗaya ya yi imani da shi sai wani ɗayan ya ƙara imani da shi sai wani ɗayan ya ƙara imani da shi gurgurdan yawan rassan gurgurdan adadin mutanen da suka yi imani to lokacin da suka yi imanin sandan da suke ɗauke da rassan da ya tara sauran rassan ina ya fi kwari sandar ta fi kwari itacen ya fi kwari wanda yake ya kafu a cikin ƙasa ɗin sauran rassan sun makalkalu ne a jikinsa to annabi shine sandar da ta kafu a cikin ƙasa ɗin sahabbai su ne rassan ina fatan kun fahimta to kaga anan gurin da fastawa ala suqi saboda sahabbai sun karfafe shi sun taya shi yaki a badar da uhud da sauran wurare sun taimake shi taimako alhissi wal ma'anawi taimakon ganin ido da kuma da kwarin gwiwa wanda zai ji ma'anar abin a cikin zuciyarsa Allah da kansa ya bada shaida akan haka ko mai so ya so ko mai kiyaki yaki yace huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minina shi ya karfafe ka da taimakon sa kuma shi ya karfafe ka da mummunai a lokacin suwaye mummunai abubakar umar usman ali abdurrahman bin auf sa'ad bin abi waqqas az-zubair bin awam talha bin ubaidillah wa bakiyatu sahaba radiyallahu anhu wannan sune almu'minin din Allah ya karfafe ka da nasararsa ya karfafe ka da mummunai kaga fastagalaza fattawa ala suqihi yu'jibu zurra shukar ko da tayarsa ta daidaita sai gwabi sai kauri ta daidaita akan ƙasa ta kafu yu'jibu zurra sai ga wannan shuka tana birge manoma duk wanda ya dasa dan itace yayi wannan rasar zai yi sha'awa ko ba zai sha'awa ba sai Allah ce li yagiza bihimul kuffar to kaga bihim him din nan ai zamiri ne na jama'atu duku adadi na mazaje wanda da ana magana akan shuka wanda jam'i ne da gairi akin da a ce shine al-maqsud bil kalam da sai ce li bihal kuffar amma bihimul kuffar wannan ya nuna mutane masu hankali a ce wannan duk misali ne wato kenan akwai misali iri biyu na sahabban annabi ko akwai sifar su a cikin attaura ga ta can ashidda al-kuffar wa ma bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana zalika masaluhum fit tawrati wa masaluhum fil zalika masaluhum fit tawra wannan attaura kenan amma al-indila fa ga irin hoton da aka bayar nasu dan a halarto da abin a cikin zuciyarka dan a buga misali dan a kusanto maka da nesa kazar in akhraja shata'ahu fa azarahu fastagala fastawa ala suqihi yujibu zurra kamar mai tambaya ya tambaya dan me haka ta faru sai Allah ce li yaziza bihim al-kuffar lam din nan yana buƙatar abin da zai ta'alluki da shi shi yasa suka ce wasafahum bizalika li yaziza bihim al-kuffar Allah ya siffanta su da haka ko ya kaddara su zama haka annabi da sahabbai su zama haka dan ya fusatar da kafirai dan Allah ya fusatar da kafirai idan sun ga sahabbai na kewaye da annabi suna taimakon sa kafirai za su ji haushi ko za su so za su ji haushi ba sa san haka sun so a kyale annabi shi kadai ba kowa tare da amma sai Allah hada shi da jaruman mutane sadaukai wanda suka bayar da dukiyarsu suka bayar da lokacinsu suka bayar da komai nasu don su ga addinin ya ci gaba sun kulla cinikayya tsakaninsu da Allah inna Allah hashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna yuqatiluna fi sabilillah fa yaqtulun wa yuqtalun wa'dan alayhi haqqan bit-taurati wal injili wal qur'an ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم ليجيز بهم الكفار dan Allah ya fusata kafirai na faɗa muku a wancan lokacin cewa Imam Malik ya kafa hujja da wannan gaba a cikin ayar yace wanda baya son sahabbai ya zama kafiri duk wanda yake jin haushin a ce sahabbai suna tare da annabi sun yi imani da shi sun taimake shi hakan yake jin haushi to kafiri ne in har ya ji haushin dan ayar ta ce li bihim ake jin haushin sahabbai kafirci amma san su shine imani ina fata mun fahimta wa adallahu alladhina amanu wa amilu salihati minhum maghfiratan wa ajran azima kana da dama ka ce me yasa ka maimaita sai in ce wani ne yace da ni a wancan satin mun wuce lokacin da ya kamata da haka waɗansu masu kaset kaset ɗinsu ya ƙare ba su ɗauki wannan ayar ba to gashi mun biya wa adallahu alladhina amanu wa amilu salihati minhum maghfiratan wa ajran azim za mu tashi suratul hujurat kuma na san a cikin biyan da muka yi akwai abin da babu can ila san kuma akwai abin da babu anan wannan kuma haka ilimi yake akwai wanda za a maimaita shi za mu tashi suratul hujurat suratul hujurat ita ce sura ta 49 dan gaba da kidaya daga sama sannan kuma sura ce madaniya tana kunshe da ayoyi goma sha takwas wa mawdu'uha al-irshadu lil mu'minin tana shiryarwa tana fuskantar da mu'mine zuwa ga tabi'u da halaye na gari bi amrin aw nahyin ko dai a umarce su da wani abu ko a hana su wani abu bima fihi salahul ummati islamiyya cikin abin da zai zama gyara ga al'ummar musulunci wa salahu qiyaniha da gyara game da kafuwar ita al'ummar da samuwar a ban kasa an gane ko fatan mu ubangiji subhanahu wataala ya fahimtar da mu ayoyin ta daidai ba mu ikon aiki da me Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجروا ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون Ubangiji ta'ala bayan basmala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya waɗanda suka yi imani latu tuqaddimu bayna yadayi Allahi wa rasuli kar ku wuce gaba ga Allah ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kar ku ce gaban Allah kar ku ce gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana kada ku wuce kafin manzan Allah ya riga ku wucewa kada ku ce kafin ya ce kar ku aikata kafin ya aikata lafazin la tuqaddimu daga qaddama yuqaddimu ne yana daukan ma'anoni guda biyu yakan zanto qaddama fi'ili wanda yake lazim gairu muta'addin baya bukatar maf'ulun bihi mansub akan ce kaddama kaddimu a wannan lokaci sai ya zanto ma'anarsa taqaddama ya taqaddamu mazdar din shine a taqaddum wucewa gaba ci gaba kafin a ce wuce wucewa gaba to wannan shi aya take hanawa ayar ta hana ka wuce gaban Allah ko gaban manzon Allah wajen faɗin wata magana ko wajen aikata wani aiki ko kuma ya zanto kaddama kaddimu wanda ke fi'ili ne muta'addi abin nufi la yaktafi bi marfu'ihi wa innama yata'addahu ila maf'ulin bihi mansub baya takaituwa akan fa'ili yana buƙatar maf'ulin bihi mansub to a wannan lokacin akan ce kaddama kaza yuqaddimu kaza ya gabatar da kaza ko yana gabatar da kaza to idan wannan ne sai zanto fi'ilin ya zama ta'addi kenan yana buƙatar mafaulan bihi mansub to ina mafaulan bihi din anan an shafe shi babu a rubuce saboda me li ifadati ta'mim ka iya kaddara shi a matsayin amal la tuqaddimu amalan ka iya kaddara shi a matsayin qaul la tuqaddimu qawlan abin nufi ya ayyuhal ladina amanu ya waɗanda suka yi imani la tuqaddimu qawlan wala fi'lan bayna yaday Allah wa rasuluhu kar ku gabatar da wata magana ko wani aiki kafin Allah kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wattaqullah ku tsare dokokin Allah yana yi bari na bari inna Allaha sami'un alim Lallai Allah ta'ala sami'a wato ainihin mai ji ne sannan kuma alim masani ne subhanahu wa ta'ala waɗansu malaman suka ce ai tukaddimu din ba komai daga kaddama yukaddimu ne asalin sa muta'addi lakinnahu umila mu'amalata allazim amma amalance shi kaman fi'ili lazim dan wani lokaci fi'ili yakan zama muta'addi ne yana buƙatar mafa'ulan bihi mansub amma sai a shafe shi a mayar da shi kamar fi'ili lazimi a wannan lokacin sai ya zanto kawai fi'ilin abin da yake nuna wa siffantuwa da wannan siffar ubangiji ta ala ce huwa allazi yuhyi wa yumit shi Allah shine wanda ke yuhyi kaga ai fi'ilin ahya yuhyi yana bukatar me fa wala bihi masu amma anan ba kawo fa wala bihi din ba haka wa yumitu daga amata yumitu ne shi ma yana bukatar mafa'ulan bihi masu amma anan ba kawo su ba dan haka me ake nufi Allahu ta'ala huwal muttasif bil ihya'i wa huwal muttasif bil imata shine mai siffantuwa da kashewa shine mai siffantuwa da rayawa wannan sifar siffa ce ta dindindin tattare da shi kamar yadda Allah ce qul hal yasawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun kaga ai alima ya'lamu yana bukatar mafaulan bihi ba ce ba wal kaza wa kaza والذين لا يعلمون قل هل يستوي الذين يعلمون كذا كذا والذين لا يعلمون كذا وكذا كذا ba kawo fa wannan bigi masu ba a ce ake nufi kawai siffantuwa da ilimin qul hal yastawi al muttasifun bil ilmi wal ladina la yattasifun bil ilmi abinda ayat take nufi ke ubangiji ta Allah la tuqaddimu bayna yaday Allah wa rasuli wattaqullaha inna Allah samiun alim ya ayyuhal ladina amanu ya waɗanda suka yi imani la tarfa'u aswatakum kada ku muryoyinku aswat jam'i min saut saut murya kenan fauka sautin nabi sama da sautin annabi sama da muryar annabi wannan ya ci karo da ladabin magana ta tare da annabi a ce za ka yi magana ka daga murya a wajensa daidai ka sassauta murya ɗaya kenan na biyu wala tajharu lahu bil qawl kar ku bayyana masa zance ka jahari ba'dikum li ba'din kamar yadda kuke bayyana wa sashin ku zance a'a sai dai ku yi kasa da yadda kuke wa junanku lokacin da nake magana da kai a matsayinka na wanda ba annabi ba a matsayinka na sa'ana ko abokina nikan bayyana maka zance a Ta yadda na saba bayyana wa abokanai ko sa'anni to amma in za ka yi magana da annabi sai dai ka zaɓi muryar da take ƙasa da haka dan girmama shi dan ladabi a gare shi wannan ya kunshi girmama annabi kenan da yin ladabi a gare shi tu'minu billahi wa rasulihi wa tuwaqqiruhu wa tu'adiruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila shine wala tajharu lahu bil qawl ka jahari ba'dukum li ba'din kamar da kuke bayyana wa sashin ku kar ku yi haka an tahbata amalukum an hana ku hakan ne dan saboda kar ayyukan ku su lalace wa antum la tash'urun alhalan ko ba ku jin haka a jikin ku ma cewa kun yi abin da zai lalata muku ayyuka malamai suka ce daga murya a gaban annabi da kuma bayyana zance irin yadda muke bayyana wa junan mu zance yana rusa aiki saboda mai haka kawai sai rusa aiki suka ce abin da yasa ke rusa aiki daga murya a gaban mutum na nuna rashin ladabi a gare shi rashin ladabi ga annabi kuma ridda ne ya zama izgili a gare shi qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum innahu an ta'ifatun minkum nu'adhibu ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin da haka daga wuri a gaba annabi ya zama izgiri kenan duk wanda ya haka da ganganci abin da zai bayu zuwa ga rushewar aikinsa ko ka ce abin da zai bayu zuwa ga ridda Allah ya tsare mu an tabata amalukum wa antum la tusurun sannan wannan baya takaituwa akan lokacin rayuwar annabi ko da yanzu ubangiji ta'ala ya arzuta ka zuwa madina garin manzon Allah ka je masallacin sa ka kai ziyara kabarin sa to ba a san ka daga murya don wannan ayar tana maka magana la tarfahu aswatakum fawqa sautin nabi sallamar da zaka yi wa annabi a matsayin ziyara zaka yi dan sauti na kasa ba tare da daga murya da da kururuwa ba assalamu alayka ya rasulullah assalamu alayka ya abul qasim ashhadu bi annaka qad ballagta risala wa addayta al-amana wa nasahta al-umma wa jahadta fillahi haqqa jihadihi hatta ataka al-yaqin فجزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن waɗannan kalmomi cikin ladabi za ka faɗe su dan alfarmar annabi bayan mutuwarsa daidai take da alfarmarsa kafin mutuwarsa ba ta canjawa darajarsa da kimarsa yana nan baya canjawa da haka yadda ake bukata aka wajabta girmama shi lokacin rayuwarsa ha kuma aka wajabta girmama shi daga nan har tashin kiyama amma idan ka je wajen kana kururuwa kana ihu to kai karo da abin da wannan aya ta ce la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi idan ka dai kana magana a wajen irin magana da kake wasa anka to ka saba abin da aya ta ce wala tajharu lahu bil qawli ka jahari ba'dukum li ba'd to ka ko wannan ko zai iya rusa aikin ka ba tare da ka sani ba an tahabata amalukum wa antum la tashurun hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga abdullahi ibn zubair ibn al-awwam wanda ya roto daga wajen sa shine Abdullahi bin Abi Mulaika yace wafdu bani tabim wato wata tawaga ta kabilar Laraba da ake kira bani tabim sun zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam da za su koma ƙauyen su ko garin su da Annabi ke tunanin nada musu shugaba sai Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ya gabatar da su dan wani yace a nada musu wani ya zama shugaba shine alqaqa ibn ma'bad sai umar dan khattab ya ce a'a ni ko a shawara ta ina ganin a nada musu al-aqra ibn habib ya zama shine shugaba sai sai na abubakar ya ce da umar ba abin da ya saka kawo wannan shawara ta ka sai dan ka rushe ta ba sai shi kuma ce ni ban yi nufi in rushe shawarar ka ba sai suka daga sauti a gaban annabi to sai Allah ya saukar da waɗannan ayoyi guda biyu a nan gurin sun yi laifuka ne guda biyu laifin farko su jira mana sai in an nemi shawara su bayar amma sai suka bayar da shawara tun kafin a nema to dan a hana su wannan a gaba shi sa aka ce la tuqaddimu bayna yaday Allah wa rasuli kar ku gabatar da wata shawara ko wani aiki ko wata magana gaba ga Allah ko gaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin Allah ce ko kafin manzon Allah ya ce laifi na biyu daga muryar da suka yi a majalisin annabi to sai aya ta biyu take la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تهبط لا تشعرون wato sai kasance wannan aya ta ladabtar da su dangane da wadancan al'amura to abinda wannan ke nuna wace ne sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ne bane sukan iya daidai sukan iya kuskure to sai dai suna da rinjayen aiki na gari sannan su gaba ɗaya rayuwarsu kamar wani wani samfuri ne na yadda zamu gudanar da salon rayuwar mu mu ga sun yi abu kaza Allah ya yabe su dan mu koyi da wannan abu mu ga sun yi wani abu an ce ku daina mu ma dan mu daina wannan abu wato kamar su zakara na gwajin dafi wato kamar su ne na gaba da ake cewa a wurin na gaba ake ganin zurfin ruwa shi yasa in mutum yayi imani irin nasu ya tsira fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fa sayakfikahum Allah wa huwa as-sami'ul alim dan haka dai wannan aya sai ta ladabtar da su wato shi yasa wanda ya rawaito hadisi yake cewa saura kiris mafiya alherin mutanen nan guda biyu su halaka kaga ba riga sun halaka din mukin saura kiris yani kadal khayrani an yi halika zababbun nan guda biyu saura kiris su halaka dan sun daga murya a gaban annabi ina fata mun fahimta to amma dan azuna muka ba halaka ba su halakan ba da Allah ya zai mutu tsawa ya kira shi da sunan kafirci ne ko da sunan imani sai ce me ya ayyuhal ladzina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli ya ayyuhal ladzina amanu la tarfa'u aswatakum ya ce ya ayyuhal ladzina amanu kafin su yi laifin ko bayan sun yi sai wannan ya nuna a ashe laifin bai rufe imani a tattare da su ina fata mun fahimta to sai aya ta gaba إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم al-imam al-hakim an-nisaburi abu abdullah ya ruwaito hadisi a cikin littafin al-mustadrik daga abu huraira abu huraira yace lokacin da aka saukar da waɗannan ayoyi guda biyan farko dinnan da muka fassara sai zana abubakar ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallazi anzala alayka alkitaba ya rasulullah la ukallimuka ba'da hatayn al ne illa ka akhi sirar ka kama qala yake na rantse da wanda ya sauka da littafi a kanka daga yau sai yau bayan saukar waɗannan ayoyi ba zan ƙara yin magana da kai ba sai dai ta zama kamar rada dan gudun kar in daga murya sama da muryarka ko in bayyana magana kamar yadda nake bayyana wa wani ba kai ba wato sai ya sassauta muryarsa to da yayi wannan sai wannan aya ta sauka innal ladzina yaghudduna aswatahum inda rasulillah lalle waɗanda suke sassauta muryoyinsu a wurin manzon Allah lokacin da suke magana da shi ulaika allazi lam tahana Allah qulubahum littaqwa waɗannan su ne waɗanda Allah ya jarrabi zukatansu da takawa ma'ana ya sanya takawa a cikin zukatansu ya baiwa takawa gurbin zama a cikin zukatansu imtahana Allah qulubahum littaqwa lahum maghfirah suna da gafara ta musamman wa ajrun azim kuma suna da lada mai girma wato kaga sai wannan aya take nuna lalle sayyidina Abubakar ya rabauta domin ayar ta ce wanda suka sassauta shi ba ya sassauta murya ya yi shi ba zai yi ba dangane da abin da ya ashe ba laifi ba ne yin laifi a'a laifi shi ne zartewa akan laifi rashin tuba daga laifi shi ne laifi amma ka yi laifi ka tuba ai shikenan ka riga ka tila wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li wa man yaghfiru dhunuba illa Allah alama lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin fa'alu fahisha wanda suka aikata alfasha zalamu anfusahum ko suka zalunci kawunan su ta hanyar barin wani wajibi da sun yi hakan daga baya zakarullah sai su ambaci Allah sai su istighfari fastaghfiru li dhunubihim dan sun san ba mai gafarta zunubi sai Allah wa lam yusirru basu zarce ba akan aikin barna basu doge ba akai basu dawwama ba akai alhalin sun san barna ce sai Allah ce ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wadancan kam ai sakamakon su shine gafara ta musamman daga wurin ubangiji wannan fa ko mummunin yau da mummunin gobe da jibi in ya faɗi yi abin da ayan nan ta ce gashi ya aikata alfasha gashi ya zalunci kansa amma ya ambaci Allah ya istighfari bai zarce bai da bai doge akai ba bai dawwama akai ba yana cikin da za za'ahum maghfiratun min rabbihim kowa zai samu wannan cikin mummune amma sai ka haramtawa Abubakar ka haramtawa Umar da Usman su ne kawai ba za su samu ba zai zama adalci ba zai zama adalci ya zama zalunci kenan in dai aya ta kafi kowane mummune a duk inda yake fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsirun masu takawa ko ya yake dan yaso fusge su sai su fada ku sai ga sun zo suna ganin hanya to kaga wannan shine ake bukata ma'ana ba laifi bane yin laifi laifi shine zarfewa da dogewa da kafewa akan laifi Allah tsare mu da kafewa akan laifi Imam Muslim ya rawaito wani hadisin daga Anas dan Malik Allah ya kare da a gare shi lokacin da aka saukar da ayoyi biyun farko din sai wani sahabi sabit ibn qais ibn shammar shi a halittar sai yana da babban murya da yaji ayar ta sauka an ce a daina daga murya gaban annabi in ba haka ba aikin mutum zai rushe shi sai daina zuwa majalisin annabi dan ya san babu yadda za a iya magana ƙasa da ta annabi dan halittarsa haka take ba da niyya bane manzo Allah kwana biyu bai ganshi ba sai tambayi makaucinsa Sa'ad ibn Ubada yace ina makocinka kwana biyu mu gaisu ba yace lalle kan ni na san lafiyar sa kalau amma bari in je in bincika sai dai tambaye shi manzo Allah ya tambaye ka ina kake kwana biyu yace ayoyin nan ne suka hana zuwa dan ina jin tsoron kar in zo gaba annabi in daga murya saboda tashi aiki na ruci na sai in zauna a gida ta abdul ubada ya zo ya fadawa annabi sai manzo Allah ce je ka bashi labarin cewa huwa min ahli aljanna shi dan aljanna ne ya zo ba komai kaga wannan ai ba karama abu bane kuma ai ba karama abu bane nan ladina yaquduna aswatahum inda rasulillah ulaika alladhina amtahana Allah qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم ubangiji ce innal ladina yunadunaka min wara'il hujurat lalle waɗanda suke kiran ka min wara'il hujurati daga bayan dakunan matayenka a madadin su zo daga kofar gida su sallama sun zagaya daga bayan daki suna sallama daga waje daga bayan katanga aktsaruhum la yaqilun aktsaruhum yawa yawan ko mafiya yawan su la yaqiluna ba sa hankaltar abin da ya kamata na ladabi da ka ko la yaqiluna ba su da ilimi da zai nuna musu girman ka da girman matsayin ka cewa kai din baka dace a kiraye ka ta bayan gida ba mala yake hujurat ai hujurat nasa'i sallallahu alaihi wa sallama jam'u hujurat hujurat jam'i da kalmar hujura ana nufin gidajen da matan annabin suke dakunan matan annabi wa hiya ma yuhjaru alaihi min al-ard bi ha'itun wa nahayki duk lokacin da aka ce hujurat abinda aka kewaye shi da katanga ginan ne shine hujurat ba tanti ba an gane ko ka anna kullu wahidin minhum nada khalfa hujra wato tunda kowace mace gidan da take daban ko kuma ɗakinta daban ga kuma katanga ta kewaye ɗakinta. cikin matayen annabi sallallahu alaihi wasallam to lokacin da suka zo wajen sa ya dace da sulkai nuna kamar da wadansu ruwayoyi suka nuna lokaci ne na hutun bayan azhar to ba su san annabi a ina yake ba shin yana dakin ummu na Aisha ko na Hafsa ko ummu salama ko kuma ɗaya daga cikin matayensa sai suka karkasu yace kai je ka can bayan wancan aikin kai kuma je ka can gurin wannan kowa na cewa ya Muhammad ukhruj ilaina ya Muhammad fito ga muna jiran ka a madadin su jira su bari har ya fito lokacin sallar la'asar sai suka da kiranta da babban murya waɗansu kuma suka ce a'a ba wai rarrabuwa suka yi ba in sun zo nan ɗakin ne sun kira ya Muhammad ya Muhammad suka shiru sai su wuce can suna bin ɗaki ɗaki ko gida gida har gidaje guda tara tunda matan annabi sallallahu guda tara waɗanda ya bar duniya suna karkashin igiyar aurensa guda biyar kuraitawa sauran kuma daga sauran kabilun larabawa da na Aisha bintu Abi Bakar da Hafsa bintu Umar da Sauda bintu Zam'a da Ramla bintu Abi Sufyan wato Ummu Habiba kenan da Ummu Salama waɗannan guda biyar din duk Qurayshawa ne to daga nan sai Safiya bintu Huyay ibn Akhtaf an-Nadariyya to daga nan gurin kuma sai Zuwairiya bintul Haris al-Mustalaqiyya daga nan sai maimuna bintul haris al hilaliya sai zainab Binta jahash al-asadiyya waɗannan sune annabi ya bar duniya suna karkashin igiyar aurensa dama matan su shaka biyun kuma sun riga shi barin duniya na khadija da zainab bint kuzaima al ansariya su ne suka rabota da qur'ani na sauka a gidajensu Allah ya ce da su wani kurna ma yukula fi buyuti kunna min ayati wal hikma inna allaha kana latifan khabira malaman tafsiri suka ce hikimar a ce ku tuna abinda ake mayu wa zukurna abinda ake karantawa fi buyutu kunna dakinan ku ba a ce ba wa zukurna ma unzila fi kunna ku abinda aka saukar inda saukarwa ce kawai kila an saukar amma ba su yi imani da shi ba amma tun da an karanta na daukar ma'anin jibrila ya karanta a ɗakin maza Allah ya karanta a ɗakin su ma sun karanta wannan ma ya kawo musu ziyara ya karanta yara ma kanana da suke zuwa mabarta irin su Abdullahi bin Abbas yana zuwa mabarta gidan Maimuna tunda ya uwar mahaifiyarsa ce ai kun san mabarta ko <laughs> ba yara ba yana zuwa wani da gidan yarsa ya kwana ba ko gidan kanwar babansa ba wai ya tare bane a gidan yau dai ya je tanya kwana ya dawo ko ba haka ba ya tare bane a gidan rai shine mabarta din yara ma da suke zuwa suna karantawa ana karanta musu wasu kurna ma yusula kawai abinda ake a dakunan karatu kaga ai ba kalmar falala ce wannan innal ladina yunadunaka min wara'il hujurat aktharuhum la yaqilun malati wa kanat al-a'rabu Iza da'u, wan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam fi manzilihi idan larabawan kauye sun shigo gari manzon Allah na gidansa na dauhu kalfal hujurat sai suka kiran shi ta bayan katangun dakunan matansa li'annahum lam ya'lamu fi ayyi hujratin dan ba su san ba fi ayyi hujratin huwa a wani daki yake a wani gidan yake arabi suna masa kira irin yadda mazauna karkara ke kiran danginsu, su kawo kuwa kiran mutum a karkara ai da babban murya ne to sai su rika wa annabi haka bai gilza da kaushin harfi wajafa da wani nau'i na kausatawa lidhalika wasafahum Allah bi qawlihi da haka Allah siffanta su da cewa aktsaruhum la yaqiluna mafiya yawan su la yaqiluna fima fa'aluhu wato ba su fahimci me suka aikata ba to a nan gurin akwai abu guda biyu abu na farko da Allah ce aktsaruhum la yaqilun wannan ya nuna akwai kaɗan daga cikin su waɗanda su kuma yaqiluna amma al-aktsariya la yaqilun wannan ya nuna ba dukan su ne suke la yaqiluna ba waɗansu yaqiluna waɗansu kuma la yaqiluna al-aktsariya hum alladhina la yaqilun amma akwai al-qilla waɗanda suke na. wannan abu na farko kenan abu na biyu fi'il al-aqala aqilu a cikin larabci me yake nufi yana ɗaukar ma'anar fahimta yana ɗaukar ma'anar hankali idan mun ce al'aqlu yana ɗaukar ma'anar fahimta ko ka ce ilimi kishiyarsa shine mai jahilci idan mun ce al'aqlu yana ɗaukar ma'anar hankali kishiyarsa shine mai hauka to da Allah ce la yaqilun ya ake nufi da shi a nan gurin shin ana nufin ba sa fahimta ba su da ilimi ko kuma ana nufin wato ba su da hankali mafiya yawan su mahaukata ne kaga ilimi ake nufi wanda yayin su ba su da ilimi dan ka gane wannan ma'anar ga ayoyi guda biyu dan kar mu tsawaita ubangiji ta ala ce afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun yanzu za ku yarda da alkitab yahudawa bayan ga wani kaso daga cikin su yasma'u da kalaman Allah suna jin zantan Allah sun mai harrifunahu daga baya su rikida zantan min ba da ma aqalluhu bayan sun san shi bayan sun gane shi bayan sun fahimce shi kaga al-aqlu anan gurin zidduhu shine mai al-jahl su ko yahudawa mun san Allah ya sufanta su ne dama da ilimi bai sufanta su da jahilci ba allazina atainahumul kitaba kama wa inna minhum la al wa hum ya'lamun min ba'di ma min ba'di ma alimuhu wa fahimuhu wa darasuhu wa qara'uhu wa hum ya'lamun ina fata an fahimta Allah ce wa tilkal nadribuha lin-nas wa ma ya'qiluha illa al-alimun misalai da muke buga cikin alqur'ani ba mai gane su ba mai fahimtar su illa al-alimun ina fata an fahimta domin inda mahaukata ne to ai da shi mahaukaci ana zargin sa cikin shari'a musulunci ba a zargin hatta yufiq wanda ke cikin barci har sai ya farka sannan za a rubuta masa zunubi sannan kuma me al majnun hatta yaqil ko hatta yufiq wancan hatta yastayqiz wannan hatta yufiq wato mahaukaci har sai lokacin da ya samu hankali to kaga amma shi'a da suke da suke so ba sa fahimtar al'amura daidai sai su ɗauki wannan ayar sai su yo gashi ma an ce yawan su ma ba su da hankali yawa yawan sahabbai ba su da hankali to ba su san ba in kuma da haka aya take nufi to suna nufin sahabbai ba su da laifi dan mahaukaci ba da laifi <laughs> to balle da ayar abinda suke nufi aktsaruhum la yaqilun kuma wannan fa ba dukan sahabbai ake magana ba alladina mun min wara'il hujrat kadai da su ake to kuma a tarihi waɗanda suka zo suka kira annabi ta bayan katanga din in ka kwatanta su da ragowar sahabbai su waɗannan nawa ne cikin ɗari kashin su to su kansu wanda suka yi kiran ne aka ce aksaruhum la yaqiluna su kansu a cikin su masu ilimi amma sun biye wa jahilai an yi abin da ba daidai ba ka san ko yanzu ko ka karanci aikin nabi in ka tafi makka karshe sai ka bi jahilai kai da wafi irin nasu sai kai a hankali za ka nutsu kai abin da ya dace amma in ba haka ba sai ga mutum ya zama fa'altu kama da ayatun nasa ya ba nuna to dan yawanci jahilai su suka fi yawa to dan mutum da ba hankali ba sai ya biye musu ya bi inda da zudu ai sai abubuwan da ba daidai ba da haka kaga ayar tana magana akan kawai allazina naka wanda kawai waɗansu mutane ne sanannu wanda duk yawan su ka ba su kowace irin lamba da za su fi kowace yawa ka ce su ne mutum goma ko sha biyar ko ashirin su ne suka suka haka to su din ma ba su duka ba hun a dan akwai hun kuma wadanda ba haka ba to ina ga ragowa sahabbai wanda su ko ba wannan ba sannan su da suke hakan sun yi ne a daidai lokacin su sababbai shiga musulunci ne suna zaune a ƙauye inda babu ilimi yanzu suka shigo cikin gari to kuma dama zama nesa da wahayi na sa mutum ya jahilci al'amura da dama zama kusa da wahayi shi ke sa mutum ya ilmanci abubuwa da dama ina jin yanzu abin ya fito walau annahum sabaru inda a ce za su yi hakuri hatta ta sarza ilaihim har ka fito zuwa gare su ba tare da rika kiran da babban murya daga nesa ba la kana khairu lahum da yafa alheri a gare su wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai ne malamai suka ce cike ayar da wannan sifofi guda biyu na nuna su waɗannan da suka kira shi dan an yafe musu tunda Allah ce wallahu ghafur inda za su hakuri da yafa alheri amma tare da haka kuma Allah mai gafara ne mai jin kai ma'ana ya gafarta musu ya ji kansu to kuma ina nazar giya sai aya ta gaba يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم imamu ahmad dan hanbal ya rawaito hadisi cikin littafin sa na musnad daga al-harith ibn abi dirar al-khuzai Allah ya kare da gare shi ya zo shi da wani adadi na mutanansa sun musulunta gaban annabi sallallahu alaihi sallam sun koyi addini da zai koma garin su annabi ya faɗa masa dokoki da ya kamata su kiyaye ciki har da zakka sai ce da annabi to idan lokaci kaza kaza da kaza yayi a turo mana wanda zai zo ya karbi zakar mu ya nuna yadda za a fitar kuma ya karba in mun fitar ya alkawali da annabi ya koma garin su to bayan ya koma garin su lokacin zakka yayi ya tara zakkar mutanensa gaba daya a wurin sa dai idan mai karba ya zo ya karba a wurin sa lokacin yayi bai ga dan aike ba aka ƙara waɗansu kwanaki bai ga dan aike ba sai tara mutanen ya ce kai na yi alkawali da wanda baya saba alkawali tun da ga bai turo ba ba mu sani ba ko bayan tahowa ta mun yi wani aikin da Allah ya fushi da mu an fara an fara karban zakkan mu ku tashi mu je da kanmu mu kai kanmu wajen annabi ashe abin da ya faru annabi ya turo a karba kan lokaci amma da aka tashi da aka tashi turowa sai aka turo Walid ibn Uqba ibn Abi Mu'ayth shi kuma akwai rashin jituwa tun lokacin jahiliya a tsakaninsu da waɗancan mutane da haka ko da ya taho sai sai dan ya jefa masa wasu wasan cewa kila fa suna iya kashe ka in ka bi sai ya firgita ya tsorata sai ya dawo ya cewa da annabi na je amma sun hana ni annabi sai sun hana kai ce eh sai ta to tunda sun hana zakka kan ai sai a yake su aka hada rundunar yaki da za ta yake su nan yaki na fita daga madina su kuma suna kawo dab da za su shigo madina kai haris ina za ku ba an ce kun hana zakka ba an turo Walid bin Uqba ibn Abi Mu'ayyid dan ya karbi zakkar ku kun hana har kun yi kokarin kashe shi yace wallahi mu gaishe ma ba mu ji dore sa ma ko mu gaishe dan haka muka kawo ta gashi zamu zo gaba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai suka zuya suka shiga gari aka faɗa annabi suna zuwa Allah yana saukar da wannan aya ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu ya waɗanda suka yi imani in fasiki ya zo muku da labari fatabayyanu a qira'a ta hamza da al-imam al-kisa'i fatasabbatu da at-tasabbut da at-tabayyun dukkan su da yana nufin bi a hankali bin diddigi bin kadun labari wato in fasiki ya zo da labari abu kadunsa to wannan sai gabar sai ta nuna mana walid ibn ke kenan shi ake nufi da fasiki ina ba da kun fahimta to walid ibn uquba kamar yadda shamsuddin az-zahabi ya faɗa a cikin littafin sirru alamin nubala yace lahu kalila, qalila wa riwayatun yasira sahabi ne yana da yar sahabantaka dan bai daɗe tare da annabi ba ina fata an fahimta sannan kuma yana mutum ne kaɗan da aka rawaito to amma mutum ne wanda yake da rauni daga cikin rauninsa har jiya yana sha Usman ibn Affan ya naɗa shi gwamna a lokacinsa don dan uwan Usman ibn Affan ne ta fuskar mahaifiyarsa wato akun li'um um li Usman ibn Affan radiyallahu anhu sai aka kawo masa karansa ya ta giya da kansa ya kirawo mutane ta zato a gaban shi aka kwabe shi ya masa bulala ta mashayin giya imamu zahabi ya ce daga cikin abin da masu zagin usman suke zagin da shi akwai wannan cewa ga walid dan uwa ga walid yana da wani bangare na rauni amma usman ya bashi mukami to amma abinda masana tarihi cikin ahlus sunna suke bada ansa cewa wannan zakkafi ko shine mafi karancin abin da ya faru ba shine mafi yawancin abin da ya faru ba abin nufi in usman na da gwamnoni goma ko sha biyar ko ashirin ko talatin to ɗaya ne ko biyu waɗanda aka samu ɓangaren rauni tare su sauran ba haka suke ba ina ba dan fahimta to ko zama lokaci kuma ana aiki da abin da yake da rinjaye idan aikin barna ya rinjaye sai a hukunta mutum da shi idan aikin daidai ya rinjaye sai a hukunta mutum da shi sannan bai nuna Usman ya yana da sakaci ba domin da ya sha giya din bai kyale shi ba sai da ya kawo shi masa mai ya masa bulala kuma a gaban mutane kuma kowa ya ce da wannan ina ba ta an fahimta to don haka walidi ibn Uqba dai yana da wannan rauni a tattare da shi lokacin da ake rikici na tsakanin Usman dan Affan da waɗanda suka yi yunkurin kashe shi walid bin uquba baya nan haka lokacin da aka zo aka yi rikici tsakanin Ali bin Abi Talib da Abu Sufyan Walid bin Uqba ma kawai gani yayi ba zai iya shiga ta bangaren ko ta bangaren ba sai ya gudu wata jazira ya je kaurace ce baya son ya samu kansa cikin fitna ayyukan da yayi ya samu tuba tawbatar nasuha a karshen rayuwarsa ina fata an fahimta sannan waɗancan abubuwa da yi duk littattafan tarihi inda za ga adalci na malaman sunna bayan sun kawo wannan jarima da yayi ko a ce ya taba shan giya ko ya ta giya ko yana shan giya to sai an kawo cewa fa amma a fagen jihadi gwarzo ne jarumi ne sannan kuma wajen kyauta mutum ne mai yawan kyauta ga jarunta ga yawan kyauta ga kaifin harshe kafirai ba sa son a yi ce in ce tsakaninsu da shi duk abin da suka faɗa idan zai mayar da martani ya raddi sai ya sa abokin zance ya yi shiru to yana daga cikin ababen da ake bansa da shi dan haka dai ubangiji ta alati ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyin kasancewa sa fasiki baya nuna kafiri don fasikanci daban da kafirci sannan fasikanci wanda yake karamin fasikanci shine mutum ya aikata wani babban laifi kamar shan giya ko ya zina ko ya tata ko wani zalunci wannan karamin fasikanci kenan abinda ake nufi da karamin fasikanci baya fitar da mai shi daga musulunci amma akwai babban fasikanci shine kafirci fita daga musulunci cewa Allah ubangiji ta'ala ce wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa kana min al jinni fa fasaka an amru rabbih an jingina iblis zuwa ga fasikanci anan wani irin fasikanci ake nufi babban fasikanci shine fita daga musulunci don wannan aya da take fasajru illa iblisa kana min al jinni fa fasaka an amru rabbih ya ai wata ta fassara ta fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min alkafirin shine fa fasaka Allah ya ce fa mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun amanu wa amilus salihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu كلما أرادوا أن يخرجوا منها وعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون المؤمن الفاسق tun da aka kawo fasik fi da mu'min wannan yana fasik din ana nufin me kafir tun da aka kawo shi a daura da mummuni sannan Allah ya ce za a ce da su zuku azaban nar allazi kuntum bihi ka kare ta azabar wuta ko ai menene kafirci dan haka dai duk fasikanci za a dingina wa wani daga cikin mutanen da suke mummunai wannan ana nufin karamin fasikanci amma duk fasikancin da za a dingina shi zuwa ga wanda ba mummuni ba ana nufin babban fasikanci wato kafirci kenan ja'akum kun bi naba'in fatabayyanu in fasiki ya zo da labari ku diddigi ma'ana ku daina gaskatawa a karan fari an tusibu qawmun bi jahalatin dan jin tsoron karku auka waɗansu mutane da jahilci da rashin sani fatusbihu ala ma fa'altum nadimin wayi gari ko ku zama kuna masu nadama akan abin da kuka aikata wannan aya na nuna ashe idan mummuni ya zo da labari shi ko ba sai an bi diddigi ba za a karba tunda an ce in ja'akum fasiqun bi naba'in wannan ya nuna in ja'akum adilun bi naba'in fala tatasabbatu wa la tatabayyanu khudhu qawlahu wa amadu bihi idan da adali yazo da labari kai tsaye za a karba tunda shi fasiki sai an bi da yika ko fasiki ba kare tashi ake ba rike labarin ake ake bari mu bincika mu gani Allah ba cewa ba in ja'akum fasiqun bi naba'in farudu ko watsar da a'a ku rike ku ce to bari mu gani ko za a nemi wanda zai ko za a samu wanda zai gaskata shi cikin adalai bari mu gudu digi ko za mu ba hanya abinci ko mu gano daidai ne ina fata an fahimta wa alamu anna fikum rasulullah ku sani cewa manzon Allah yana yana tare da ku abin nufi duk abin da za ku rinka faɗa ku rinka kame bakin ku dan in kun faɗa masa ba daidai ba ma tunda yana nan da rai wahayi na iya sauka a faɗa masa abin da kuka faɗa ba daidai bane ba law yuti'ukum fi kaseerin min al-amri la'anittum inda zai rinka banku cikin da yawa daga cikin lamarra, da ku kanku kun wahala walakin Allah habbaba ilaykum al-iman sai dai Allah ta'ala ya sanya imani ya zama abin kauna a tattare da ku wa zayyanahu fi qulubikum ya ƙawata shi a cikin zukatanku wa karraha ilaykum al-kufra ya ki kafirci tattare da ku wal fusuka da fasikanci wal isyan da kuma ayyukan sabo lafazin al-fusuq suka ce shine mutum ya je wa babban laifi da aka hana lafazin al-isyan Shi da mutum ya sakaci da wajibin da aka wajabta masa haka waɗansu malaman tafsir suka fassara ulaika humur rashidun waɗannan su ne shiryayyu waɗanda aka soyantar da imani a zukatansu aka sanya imani ya zama abin so kafirci ya zama abin aka kawata imani a cikin zukatansu aka sanya fasikanci ya zanto abin da ba sa so ba sa son su amma rauni na dan adam na iya sa ya samu kanta a ciki anan nan gudan abin da nake so in ce da ku a jumlace aqidar ahlus sunna wal jamaa idan ce ahlus sunna wal jamaa aqidar da sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'in suka rayu akai aqidar da imam malik ibn anas da imam shafi da imam abu hanifa da imam ahmad dan hanbal da lays ibn sa'ad sufyan sauri sa'id ibn al-musayyib da sauran magabata suka tafi akai cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama adalai ne ba masu bai bane idan an ce masumi shine wanda baya laifi to sahabbai ba ba bane ba sukan iya yin laifi idan an ce adali adali shine wanda ko ya taɓa yin laifi ya tuba ko ya yi laifin da bai tuba ba amma yana da ayyukan kirki da suka rinjayi wannan laifin nashi yawa ina fata an fahimta to wannan shine adali dukkan mutumin da ya yi laifi ko ya tuba ko ya yi laifi aka yi masa haddi to wannan haddin ya kankare laifinsa walid ya tagiya usman ya masa bulala an kankare ko ba kankare ba manzo Allah ce alhududu kaffarat haddi kankare zunubi yake yi haka inda mutum ma bai tuwo ba amma yana da rinjayen ayyukan kirki da nassin alqur'ani Allah ce innal hasanati yuzhibuna sayyi'ati zalika zikra lil zakirin da haka anan gurin tattaunawar da zaka yi da kai da mai zagin sahabbai ba wai za ka kare sahabbai bane a matsayin ma'asumai da ba su da laifi ka kare su ne a matsayin adalai ba ma'asumai ba idan ko an ce adali ba wanda ba da laifi ba a'a mai rinjayen aikin kirki wanda kirkinsa ya rinjayi aikinsa na asha yawa daidai ya rinjayi ba daidai ba yawa sannan cikin ba daidai din da yi ba cikin ba daidai din da ya aikata abubuwan da ba daidai ba da ya aikata ko dai an yi masa haddi ko ya tuba tawbatan nasuha ko addu'ar annabi ta shafe shi tunda Allah ya ce fa'lam annahu la ilaha Allah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum ta hanyar haka zaka fahimta sahabbai kuma idan ka tashi koda masu irin wannan ɗaya ɗaya kun laifin da yake da girma wanda baki ke jin nauyin faɗarsa idan a ce ko shan giya ko zina a cikin sahabbai da zaka lissafa wajen mutum dubu ɗari kaddara ma mutum dubu hamsin kai koda mutum dubu ɗaya ne waɗanda suke da wannan laifin ba su fiya tsin hannunka ba waɗanda za ka kidaya gaba ɗaya to kaga ai lokaci ne mai tsafta lokacin sabon annabi amma kai yanzu mashayan unguwarka mutum nawa ne da waɗanda suka taɓa laifin zina a unguwarka ko a garinka ko a lokal gamman ɗinka ko a faɗin jihar ka amma duk ka shallake su ba abin zagi bane sai abubakar na mutane su ji suna son imani su ji suna kin kafirci wannan falala ce ta Allah sannan ni'ima ce daga gare shi wallahu alimun hakim ubangiji ta'ala masani ne sannan ubangiji ta'ala mai hikima ne sai mu dakata haka abinda muka bada zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah shi ya kai mana assalamu alaikum mai tambaya na cewa mahaifinsa ya rasu kuma ana bin su sallah da azumi sakamakon tsananin rashin lafiya da tsufa shin ya halatta rama masa farko dai ba a wa mutum sallah wadda bai yi ba tawawun a sakamakon rashin lafiya ko wani abu da ba rashin lafiya ba amma azumin da bai yi ba saboda rashin lafiya ko saboda tsufa har ya mutu to wannan za a ciyar ne a madadin kowane yini daya in ana bin sa azumin wata daya to za a ciyar da ne 29 ko 30 in ana bin sa na wani adadin shekaru kuma aka iya kiyaye shekarun to za a ciyar da miskinai sau waɗannan kwanakin da bai yi azumin ba na ramadan amma inda azumi ne na bakance ko kafara to wannan za a yi azumi ne a madadinsa amma azumin ramadan da bai yi ba za a ciyar ne a madadinsa ba azumi za a yi ba a madadinsa ya kasance na yin aikin alkhairi da nufin Allah ya kaiwa mahaifinsa ladan ya halatta ya halatta mutum ya yi aiki na alkhairi domin Allah ya kaiwa mahaifinsa ko mahaifiyarsa ladan musamman aikin da ake yi da dukiya gina masallaci haka rijiya gina makaranta da sauran sadaka ta yau da gobe da nufin ubangiji ta ala kai ladan ga mahaifi ko mahaifiya duk wannan sun halatta in ko mutum zai aikin alkhairin to sai ya yi irin aikin alkhairin da ya tsara ragowar falala to shi kuma ba wani aiki da zaka ce shine mafi lada alal itlaq kamar da ibn al-qayyim ya bayani a cikin littafin sa yace aiki yana samun falala ne gurgurdan lokacin da aka yi shi akwai lokacin da aiki kaza ya fi falala sama da kaza akwai lokacin da aiki kaza ya fi falala sama da kaza sannan yana samun falala ne gurgurdan wanda aka yi aikin don shi idan aiki ne da amfanin su ke ketare ka kai wanda kai zuwa ga waninka kamar mutumin da ke cikin jin yunwa ba shi abinci a lokacin ya suka ba shi sadakar tufafi don abinci mai bukatarsa mutumin da ke tsananin rashin lafiya daukan nauyin maganinsa a wannan lokacin ya suka ba shi kyautar tufafi mutumin da ɗakin sayin rushe da damana ga kuma wata damana ta kusa zuwa ƙoƙarin gyara masa matsuguninsa a wannan lokacin kila ya fi bukatar da yake da ita ta abincin da yake ciyo da gobe dan abincin dan kuɗi kaɗan zai iya samu ya ci abincin yau da gobe amma mayar da ɗaki ko rufin sa kuɗi da sai sun taru har kafin ya yi haka ba lalle bane kuma abin da yake samu a yini ya zanto zai iya tara wannan kafin wata manar ta so da haka da lokacin da zaka yi aikin alkhairi sai ka kalli wanda zaka yi wa wanda zai ci moriyar aikin naka menene abin da yafi bukatuwa zuwa gare shi ba wai shi abin da ya faɗa maka yana so da bakinsa ba kai zaka kalli bukatarsa wannan bawan Allah ya fi bukatuwa zuwa ga kaza sai kai masa wannan fadan Allah ta'ala fi ma hum fi wujuhihim min asr sujud wani bayani zan kara sama da wanda na yanzu satin da ya wuce nayi bayani wanda kuma wannan kuma na kare na fassara maka da maganganun malamai wancan satin a wannan karan kuma na takaita akan na Abdullahi dan Abbas cewa simahum fi wujuhihim min athar sujud wato shine as-samtul hasan kyakkyawar shiga kyakkyawar kamala da ake gani a fuskar mutum sakin fuska game da yan uwansa mummunai ke ta game da kafirai da sauransu ko kuma waɗansu malaman sun fassara cewa shine haske da mummunai za su samu a ranar tashin kiyama yasa anuruhum baina aidihim وبأيمانهم يقولون ربنا آتنا لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ko wani abu makamancin haka da malamai suka fassara هذا الشيء كما رد na yi bayani tun daga ما makon zuwa wannan makon wani kuma yake cewa me zai hana sakon da isara a cikin hudu ba ko da a takaita shi cikin takaitattun kalmomi ne a faɗe shi a yanzu sakon da na faɗa a cikin hudu ba ka gaida da tsawo wajen minti talatin da wani abu kaice shi abu ne mai wahala sai dai tunda ita kutubar ana ɗauka a kasar kaga wanda yake da sha'awa zai iya nema kenan amma dai takaitaccen takaicewa shi ne na yi bayani ne akan kulawar addinin musulunci dangane da dukiya kuma yana ɗaya daga cikin manufofi na addinin musulunci ba da kariya game da dukiya kuma addinin musulunci ya ba da kariya game da dukiya ta hanya biyu hanyar farko shar'anta hanyoyin neman ta da dama kasuwanci noma sana'a kiwo leburanci da dukkan hanyoyi na kawo ayoyi da suka nuna haka da hadisan annabi da suka nuna falalar haka da maganganun sahabbai da maganganun waɗansu daga cikin magabata sannan kuma hanya ta biyu yadda musulunci ya tsare dukiya bayan an same ta don kada ta salwanta kar a yi fasadi da ita sakamakon haka aka haramta abin da ake kira akalu amwalin nasu bil batil cin dukiyar mutane ba ta hanyar da shari'a ta da ta ita ba dan wannan ne aka kawo haddi na yanke hannun barawo idan ya sata dan a wa dukiya kariya dan wannan ne aka tsananta hukuncin dan fashi da makami aka ce ko a kashe shi ko a yanke hannun dama da kafar hagu dan a baiwa dukiya kariya dan a baiwa dukiya kariya ne aka haramta bazzaranci har Allah ya siffanta mai bazzaranci da cewa ya zama cikin dangi kenan innal mubazzirina kanu ikhwani siyasit dan haka ne aka haramta riba dan haka ne aka haramta cin hanci da rashawa har Allah ya tsinewa mai bayar da cin hanci da mai karɓar cin hanci don mu kawo hadisai kan haka to wannan abin da na faɗa shi ne nake cewa bisa ga hasken wannan abin mu al'ummar musulmi muna tare da dukkan wata hukuma da gwamnati za ta kafa ta don yaƙar waɗancan hanyoyi na ɓallata dukiya ko lalata ta sawa'un gwamnatin jiha ce ko gwamnatin tarayya ce ko ƙaramar hukuma ce Thank you. a wannan lokacin ne mana bayanin cewa hukumar da gwamnatin tarayya ta kafa wato EFCC list da ta fitar jerin sunaye na mutanen da ake ganin sun yi ba daidai ba wannan wani abu ne da yake mai kyau amma abinda kowane ɗan Najeriya ko musulmi ko kirista ko mazaunin birni ko mazaunin ƙauye zai so ya sani shi ne shin waɗannan mutane ɗari da talatin da biyar da aka jeranta sunayensu shin lalle lalle an tabbatar sun yi laifukan nan da aka faɗa ko kuma an yi hakan ne game da waɗansu daga cikinsu don cimma wata manufa ta siyasa na ɗaya kenan na biyu wannan mutum 135 shin su kadai ne mutanen da suka ci amanar Najeriya ko kuma EFCC za ta fito da wani sabon listin sabon jerin sunaye na waɗansu waɗanda su ma barayi ne sun yi rubda ciki akan dukiyar jama'a sun yi rashawa da cin hanci dan mai buga suwa ne ba da suwa ne da suwa ne wannan shine abin da na faɗa sannan na uku daga cikin tambayoyin sanin kowa ne cewa a lokacin da wannan gwamnati ta zo a 1999 mulkin farar hula ya dawo dawowar wannan gwamnati ke da wahala aka ware miliyoyin kudade ko biliyoyi da nufin za a gyara hukumar wutar lantarki duk ɗan najeriya ko ɗan kudu ko ɗan arewa shaida ne akan cewa wannan hukuma ta wutar lantarki shin ci gaba ko ci baya to ina kudaden da aka ware suke suwa suka cinye su sun fito a cikin wannan list din ko ba su fito ba sannan kuma tambaya ta gaba abinda rahotanni da kowa ke iya karantawa in mutum na bin diddigi rahotanni na cikin gida da rahotanni na waje rahotanni na kungiyoyi masu zaman kansu da waɗanda suke da alaka da majalisar ɗinkin duniya dukkaninsu suna sanya najeriya a matsayin ɗaya daga cikin ƙasashen da suka fi kowace ƙasa rashawa da cin hanci sannan kuma waɗannan rahotannin sun yarda da cewa cin hancin da ake yi a Najeriya saba'in cikin ɗari zuwa sama na wannan cin hancin ana yin shi ne a fadar gwamnatin tarayya waɗannan rahotanni duk suna nan a jarida suna nan a intanet shin waɗanda duk ake zargi a cikin gwamnatin tarayya sun fito ko akwai ragowa ne tambayar da muke cewa idan aka ansa irin waɗannan tabbobi ɗan Najeriya zai huce zai sami wato wani abu na sauki sannan kuma sanin mu na cewa a waɗannan shekaru guda takwas tun da aka yi Najeriya ba ta taɓa samun kuɗi ba irin na wannan shekarun domin Najeriya ita ce ta biyar ko ta shida a jerin kasashe masu arzikin man fetur sannan kuma a wannan lokaci ne man fetur ganga guda ta ɗanyen man fetur ta kai dala sittin da wani abu zuwa dala saba'in wanda a tarihin duniya ba a taɓa samun ya kai haka ba to duk waɗannan rarar kuɗi da aka samu suna ina kaga idan an riga an za a yi hukunci to sai a yi na bai daya mu dauka cewa wannan so mun taɓa ne illa iyaka a baiwa mutane an sar waɗancan tambayoyi waɗannan mutane duk haka ne gaba ɗayan su ko waɗansu daga cikin suna da laifi waɗansu su ba su da laifi shin dan dai ai adalci ne ko kuma dan cimma wata manufa ta siyasa ko dan a damu na kasar a tayar da hankali a yi rikici idan ya so sai Obasanjo ya shelanta emergency sai ya wuce ya yi tazarce ta wata hanya ta daban tunda constitution ya ba shi damar idan aka yi rigima a ƙasa aka yi kiki kaka to shikenan sai a sanar da emergency code ya rushe dukkan gwamnoni ya rushe majalisa sai ya kafa mutane kan tomomi a jiha sai ya ci gaba da mulki har tsawon wata shida kafin kasa ta zauna lafiya kaga shikenan an yi ta zarce ta wata hanya to amma ba za a samu damar yin wannan ba sai an hada rigima a kasar ko da sunan addini ko da sunan kudu da arewa ko da sunan jam'iyya ko da sunan wani abu shin waɗannan ababai da ake kuwa ba wannan hanya ce aka kama ba shine abin da kowane mai hankali ya kamata ya nazari ya lura da shi aqidar mu a musulunci shine dukkan mutumin da ya saci kuɗi ko a jiha ko a karamar hukuma ta kowace irin hanya ya sata haramun yi kuma ya tantance a yi masa hukuma wannan ita ce aqidar mu ba wani mutum da zamu kare ko dan dan garin mu ne ba kuma wani wanda zamu tsara dan shi ba dan garin mu bane a'a muna kallon dalilai na shari'a dan mu mu'amalanci mutane amma bai kamata ba mu zama gidadawa a rikitar da mu ta waɗansu hanyoyi waɗanda mu kasa yin fashin baki na al'amura da suke faruwa wannan shine kulalla abin da na faɗa kamar yadda na faɗa ba zan yi a ce duk abin da na faɗa a cikin hudu ba cikin minti talatin da wani abu ko minti arba'in ba a ce yanzu iya takaice cikin minti biyar abu ne mai matukar wahala amma dai waɗannan na ɗaya daga cikin gaɓoɓowar maganar da na tattauna a kai na kuma tunatar da mu jin tsoron ubangiji subhanahu wa ta'ala tsayawa a gaban ranar tashin kiyama da mai mulki da wanda ake mallaka za su zama kankan kan a gaban Allah gobe kiyama da wanda ya shekara hudu yake son ya kara da mai shekara takwas yake son ya kara da mai shekara nawa da wanda yake da jiha ko karamar hukuma ko ina ne kowa zai tsaya a gaban Allah kuma babu wanda zai kare ka a ranar jiniya ta kare a ranar ba honorable wane ba his excellency wane babu wane babu wane duk magana ta riga ta kare ba connection cewa dan gaban goshin wane ne fa iza ka fi suri fala an sa bainahum yawma idhin wala yatasaalu wanda a takaice ina jin ne abin da na faɗa ubangiji ta Allah mana gaban katar abu na karshe a wani bawan Allah da yaje da wata takarda wadda aka wata ke musulman Kano ku yi hattara bayan mun gama sallar juma'a ya rinka kokarin raba ta ga jama'a eh hizba so ganshi so kama shi so kwashe ta abin da muke jan hankalin mutane ko a nan wurin karatu a gadan kaya ko a ɗorayi wajen sallar juma'a ba mu yadda da dukkan wata takarda da wani zai bugo ta ya zo ya yada ta ba ko da sunan addini ko da sunan siyasa har sai ya nemi izini kai tsaye daga gare ni ko daga malam abdulwahab ko daga yan kwamiti in ba haka ba duk mutumin da muka kama yana raba takarda komai kyanta za mu mu'amalance shi ta hanyar da doka ta dace ya ji zafi kure kare ji zafi duk dai abin da doka ta nuna ne ya zama daidai to insha Allah wannan hukuncin zabi masa kowa ne ba mu yadda da wani mutum ya zo raba mana wadansu takardu ba ko mun kinsu ko mun munan su mun fi san in takarda mai kyau ce to ya zanto mun san kyanta kafin mu yadda a yada ta amma hangar mu take da kyau ba amma hangar wanda ya yada ta ba in takarda mun muna ce to ya zanto in ma tana da munin mu mun yadda mu dawo wa kanmu wannan munin duk abin da za a yi a kanmu a yi a madadin wani ya zo ya sa mu cikin rigimar da ba mu ne muka shirya mata ba mu in za mu rigima muka shirya mata ko mu kalubalanci duk wanda za mu rikici da shi ba tare da mun ji kunyarsa ko nauyinsa ba to amma ba ma har kawai wani ya je ya ciwo mana dakin rigima kuma ya ce mu biya a sa ba za mu yi wannan ba dan haka muna jan hankalin duk wanda zai zo ya dauki takarda to ba za mu taɓa kyale shi ba kuma ko in hizba Allah saka muku da alkhairi ku ƙara cin tsamara akan dukkan wata takarda da kowa ga wani zai yaɗa ta ko a nan wurin karatu ko a masallaci to kowa ya ku kama shi sannan kuma a yi masa abin da ya dace a yi masa wanda nan gaba ba zai ƙara yi ba ko an ce yi irin abubuwan da suka dace wanda nan gaba ko an ce ya yi shi ko a mafarki ya ga an ce ya yi zai kare ta sa nan gaba dan ba za yi da kowa ne zo kawo mana rikici ba kan wani abin da shi ya kasa yi ya zo ya kawo mu mu yi a madadinsa in shi jarumi ne ya kafa drum yayi yadda mu idan zamu muke kafa drone mu yi to wannan shine saboda haka muna dan hankalin mutane game da wannan haka masu like takardu na sanarwa su ma su rinka neman izini kafin su like a dukkan wani notice board ko da yake nan masallaci ko makarantar Usman bin Affan a gadan kaya ko kuma a masallacin Juma'a na Dorayi ko da wanda zai like takardar ahlus sunna ce to muna son mu san menene za a leke wanda mu mun yarda da wannan abin da za a yi ba sharadi bane ba sai latta da ni zan yi ko da malam abdulwahab zai ko da dr bashir zai yi kowane malami na sunna zai latta yan magani suke za mu yi cewa amma kawai a je a lulluɓo wani abu zuwa liƙe mana a masallaci ba za mu taɓa yadda da wannan ba kuma ba ma wata wata mubarranta daga dukkan wanda ya wannan saboda haka shi wanda ya yada wannan takarda ya kuka da kansa kada ya sake kawo mana irin su yanzu dai su yan hizba sun kwace takardar ne sun sake shi wanda da sun nemi shawara ta da ba za su sake shi ba to amma dai kila wannan ya zame masa wa'azi nan gaba kare sake zuwa da ita Allah gana da mu to kun gama ba da taimakon ko hannu da kan wannan ba Allah ya kenan bismillah A'u ba tambaya to bismillah ko ma wacce ce ya zo ya zo ɗan hizba suna jiransa da izinin ubangiji zai sha mamaki eh a'a ya dai zo ba ya ce wai zai zo ba in ba waɗansu suka turo shi shi da su za su gane yayi kuskure mu ya zo ya gamsar da mu kan ingancin takardar ma iya buga dubunta mu yaɗa amma kawai wani zo ya amfani da taron mu ko waye ba za mu kyale shi ba ya amfani da taron mu don cimma wata wani mata shi siyasa ko ya karɓo wata kwangila zai biya bukatar wani ba za mu yarda da wannan ba da izinin ubangiji Allah nuna mana gaskiya ba mu yi kwambinta nuna mana gaskiya ba mu yi kwambinta